ina isar da wannan kira ga mai alfarma sarkin musulmi a ɗauki wannan al'amari da matukar muhimmanci a kirayi dukkan malamai da ƙungiyoyi na addinin musulunci karkashin supreme council for islamic affairs na kira ga mai alfarma sarkin musulmi ya yi jawabi ya sanar da al'umman musulmi yadda yake sanar da su su ɗauki azumi ya sanar da su akan za a yi national prayer akan za a yi addu'a wa ƙasa kuma a sanar da malamai a sanar da limamai akan su ɗauki abin da gaske masu gida su rika tara 'yan ƙananan yara a gida 'yan amin yana faɗa suna ce amin a kira malamai na tsangaya a ce ku yi tilawan alkur'ani ku sauka sau adadin da baya da iyaka ku karanta alkur'ani a yi tawassuli da shi ta ko ta wani bangare a ɗauki addu'a billahi lazi la ilaha illa huwa sai kun ga canci daga Allah ba wanda ya fi ƙarfin Allah akwai kungiyoyi da cibiyoyi da hukumomi waɗanda suke rike da al'amuran linzamin al'umman musulmi don Allah muna kiransu Kada ya zama kawai mutum ɗaya ne ya faɗa ɗauki abun wasa-wasa har yanzu ƙasa ba ta ɗauka ba yadda ƙasa ta ɗauki ɗumi kwanakin baya don Allah masallatai su ɗauki ɗumi wuraren taron jama'a su ɗauki ɗumi gidaje su ɗauki ɗumi a yi addu'a da gaske idan da gasken muke yi in kuma ba mu yi wannan ba to kaɗan ma kuka gani sauran na baya wannan shawarar yanzu ina ƙara jaddada wannan shawarar na kira wanda zan iya kira daga cikin shugabanni na ba su shawarar waɗansu sun ɗauka ina ƙara maimaitawa daga kan wannan mambarin don allah duk wani shugaba daga cikin jagororin al'ummar musulmi a najeriya kowace irin kungiya yake yi kowace irin aƙida yake in dai musulmi ne don Allah ya kira jama'arsa a kan su koma ga Allah mu yi addu'a mu nemi sauƙi daga wurin Allah kuma mu nemi Allah ya kwatar mana hakkinmu a hannun azalumai don Allah ina wannan kira na ji sautin Sheikh Abdullahi Balalau ina kira don Allah mu ji sautin Sheikh Muhammad Sani Yahaya Jingir ina kira dan Allah mu ji sautin Sheikh Dairu Usman Bauchi ina kira don Allah mu ji sautin Sheikh Karibullah Nasiru Kabara da dukkan jagororin musulmi da waɗanda za su iya faɗa musulmi su amsa ku kirayi mabiyanku akan a koma ga Allah dukkan mu duk da muna da bambance bambancen fahimta amma dukkan mu mun yadda tuba ga Allah addini ne kuma mun yadda addu'a addini ba mu da sabani akan wannan don Allah mu kirayi mabiyan mu akan a tuba ga Allah Allah mun tuba zaluncin da muka yi wa kanmu Allah ka yafe mana saboda Allah ba zai taimaki azzalumi akan azzalumi ba amma kai in ka nemi Allah ya yafe maka kun wanye kun sasanta da shi to sai ka nemi ya taimake ka akan wancan a sa mutane cikin daren nan yau ba wai sai an ce wai a sa rana ba daga yanzu wastaghfiru rabbakum innahu kana ghafur in fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara don haka a nemi mutane su yi ta istighfari su tuba ga Allah da gaske a cikin zuciyarsu sannan mutane su fara yin addu'o'i waɗanda za su yi addu'a a sallah su yi waɗanda za su yi addu'a idan an yi da sallah su yi waɗanda za su iya addu'a su kaɗansu a gidajensu a ɗakunansu su da iyalansu su yi waɗanda za su haɗu a rumfar kasuwa ko a wurin sana'a ko a makarantu a yi addu'a a yi waɗanda za su yi addu'a ta jama'a su yi wanda za su yi addu'a ɗaiɗaiku su yi sannan masallatai kuma waɗanda suke da fahimtar yin alkanutu don Allah su yi alkanutu Allah yana amsa alkunutu kuma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ta hanyar alkunutu yake neman taimakon Allah akan duk wani abokin gabansa idan idan yana neman wato ya take masa haƙƙi ga yadda ake wannan alkunutu sallolin nan da muke na fadilla, idan aka ida raka'o'in sallar aka zo raka'ar ƙarshe to kafin ayi yi ruku'u bayan an gama karatun sura ko kuma bayan an tashi daga ruku'u an yi sami Allahu liman hamida kafin a je sujada a nan ne ake yin addu'ar amma a yi ta bayan an tashi daga ruku'u ta fi inganci wanda suka yi kafin ruku'u ya yi amma a yi bayan ruku'u shi ya fi sai liman ya ɗaga hannu sai mamu masu daga hannu kowace daga cikin sallolin farilla ana iya yi amma ana iya ɗaukan kuma waɗansu sallolin kamar asuba da magariba ana iya kuma yi a duka guda biyar ɗin liman ya karanta addu'a yana neman Allah maɗaukakin sarki ya kwatan wa musulmi haƙƙinsu akwai addu'o'i guda biyu da suke da muhimmanci nake ba da shawara ga waɗanda za su karɓa su ɗauke su na faɗi wannan ne saboda akwai limaman da su ba za su iya larabcin da za su kirkiro doguwar addu'a ba amma za su je suna ta yin addu'a su sa mutane su gaji har mutane su kosa da yin alkanutun wani kuma ya zo addu'ar duk gaba ɗaya bai yi addu'ar da ake neman ba kuma yana ta wani dogon addu'a a ba shi muke nema ba addu'ar abin da ake bukata ga addu'o'i guda biyu na farko shine addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya wa Alhassan wadda ake alkanutu allahumma hdina fi man hadait وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لا من جاء منك إلا إليك نستغفرك ونتوب إليك me yasa nace a zaɓi wannan addu'ar na farko saboda ya tabbata cikin sahihu muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya wa jikansa alhasan wannan ya rika yi a alkunutu don haka mu ma mu karbi wannan koyarwar ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dalili na biyu shine a cikin wannan addu'ar akwai sirrin abin da muke nema Allah ka shiryar da mu daga cikin wanda ka shiryar Allah ka yafi Allah ka ba mu lafiya kamar yadda ka zaɓi waɗansu ka ba su lafiya mu ma Allah ka ba mu lafiya Allah ka karɓe mu cikin waɗanda ka karɓa duk abin da muke nema wurin Allah ba wata walla na fi ka jibinci al'amarin mu ka karɓe al'amarin mu barci a hannun mu fi man tawallai wa barik lana fi ma a dan kaɗan ɗin da yanzu yake hannun mu ka bamu ka sa mana albarka a ciki kafin wani ya zo wa kina sharra ma qadaita idan akwai wani sharri da ka hukunta akan wannan al'umma Allah ka tsare mu daga wannan sharrin Allah ka raba mu da shi ai akwai sharri da yawa muna gani Allah ka raba mu da wannan sharrin wa kina wasrif anna sharra ma fa innaka taqdi wa la yuqda alai Allah kai ne mai hukunci ba mai iya maka hukunci Allah kai ne mai zartarwa ba mai zartarwa bayan ka kai ba mai iya zartarwa akan ka abinda kace ayi dole za a yi Allah ka sa da karfin ka sai an yi shine fa ka taqdi wa la yuqda alai innahu la yadhillu man walayt duk wanda ka jibince shi ba zai taba wulakanta ba wala ya izu man adaita duk wanda ka kishi kuma ba zai taba daukaka ba wannan addu'ar kana nufi a cikin zuciyarka duk wanda ka san da cewa abokin gaban ka ne kuma abokin gaban mu ne Allah kar ka daukaka shi ka kaskantar da shi shine ma'anar addu'ar Tabarak tabarakta rabbana wa ta'alaita albarkatunka ya Allah sun yawaita kuma ka ɗaukaka kafi karfin kowa duk wanda muke ji ya fi karfin mu Allah kafi karfin sa wannan addu'a ba ita muke nema ba shine ma'anar wannan addu'ar sannan zai yi addu'a ta biyu addu'ar da Abdullahi bin Umar ya ruwaito shi ma yana cikin sahihu Muslim manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda ya zama a cikin taro na jama'arsa kafin a tashi sai yayi wannan addu'ar yace kallama kama rasulullah sallallahu alaihi wasallam min majlisihi illa da ali ashabi bi hadhihi da'awat nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam za a taru shi da sahabbansa su watse bai musu wannan addu'ar ba shine allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا kaga wannan addu'a wallahi ba abin da muke bukata a yanzu wanda babu a cikinta Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asiyatik babban makaminmu da za mu zo gare ka shine mu samu tsoronka kuma babban abin da ya ka mana matsala tsakanin mu da kai shine sabonmu Allahumma qsim lana min khashyatika Allah ka Allah Allah Allah ka yanko mana wani abu na tsoronka da zai iya sa shamaki tsakaninmu da sabonka saboda sabonka ne yasa kake gara mu don haka Allah ka sa shamaki ka ba mu wani yanki na tsoronka wanda tsoronka zai hana mu mu maka in ka samu wannan Allah ya maka baraka sace samu matsala da Allah ba balle ya jarrabe ka ta hanyar wani اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك Allah ka bamu da'ar ka da yi maka biyayya yadda zai sa har mu samu aljanna saboda duk abun da muke nema yanzu na matsalar duniya bai kai aljanna ba Allah ka bamu damar da za mu yi maka da'a ta za mu samu aljanna a ƙarshe wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya muna cikin wahala ya Allah amma ka ba mu yaqini da karfin zucin da zai sa mu rika jin saukin halin da muke ciki ba abin da kake nema ba kenan Allah ka sauwaka mana damuwar ta hanyar samun yaqini da imani da kai wanda musibar duniya ba za ta jijjiga mu mu bar addini ba musibar duniya ba za ta sa mu manta da ni'imar ka ba shine ma'anar ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا Allah ni'imar da kai mana wadda kuɗi ba zai iya saya ba kuma duk abin da muke roƙo na matsalar nan bai fa kai wannan ni'imar ba muna kuna neman ni'ima ne na adalci kuna neman ni'ima ne na kuɗi kuna neman ni'ima ne na wane ne abu ku hanya na ce shine dun ni'imar ni'imar ta kai kunnen da kuke ji ni'imar ta kai ganin da kuke na ido ni'imar ta kai hankalinka ni'imar ta kai karfin da Allah ya baka ni'imar ta kai halittar da Allah ya maka ta dan adam sai Allah ya ce wannan ni'imar ka sa mu ci moriyar ta don ta fi kowace ni'ima muna neman wata amma wannan tafi fi kowace don haka Allah ka sa mu ci moriyar wannan ni'imar bai zalunce mu ba ba za mu samu taimakon ka ba shine waje alka'arana alaman zalamana wansurna alaman adana ya Allah duk wanda ya adawa da mu duk wanda ya gaba da mu duk wanda ya zama abokin gaban mu Allah ka taimake mu akan sa ba abin da muke nema ba kenan wala taj'al musibatana fi dinina Allah muna da musiba kala-kala amma Allah ka sa musibar ta tsaya akan al'amarin duniya kar ka sa musibar ta zama akan addini in ya zama musiba a cikin addini kuma to ba za mu iya daukan wannan ba wannan muna iya daukawa muna nema ka fitar da mu amma na addini kar ma a fara irin na waɗancan mutane kenan da da kuke cewa a kwaikwaye su su ne musibar su akan addini su ba su da musiba akan duniya mu karka sa musibar mu ta zama akan addini ne duk ya kare akan duniya wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'al dunya akbar hammina Allah karka sa duniya wai ita ce iya karshen bukatar mu iya duniya iya damuwar mu kai duniya duniya duniya a a karka sa wannan wala mabalaga ilmina kuma karka sa ilmu ya kare irin na yan boko zalla iya ilimin duniya a a Allah karka sa irin wannan wala ilan nari masira na karkasa zuwa wuta za mu je wala tusallit alaina bi dhunubina Allah karka sa zunubin mu yasa ka sake dora mana man la yakhafuka wanda baya tsoronka wala yarhamuna wanda ba zai ji tausayin mu ba ashe Allah da yake dorawa to Allah karka sake dora mana amma yanzu ka dora Allah ka tunkudo shi yanzu don Allah in kai wa Allah wannan kana ji akwai abin zaka gaya masa sama da wannan kuma kana cikin sallah don Allah malamai ku koya wa almajiran ku wannan su haddace idan ba za su haddace ba liman ya haddace yana faɗa mutane suna amin da karfi a lokacin ku rinka hararo wannan ma'anar da na faɗa wallahi sai kun ga ijaba daga Allah ina isar da wannan kira ga mai alfarma sarkin musulmi a ɗauki wannan al'amari da matukar muhimmanci a kirayi dukkan malamai da kungiyoyi na addinin musulunci karkashin supreme council for islamic affairs na kira ga mai alfarma sarkin musulmi ya yi jawabi ya sanar da al'ummar musulmi yadda yake sanar da su su ɗauki azumi ya sanar da su akan za a yi national prayer akan za a yi addu'a wa ƙasa kuma a sanar da malamai a sanar da limamai akan su ɗauki abin da gaske masu gida su rika tara 'yan ƙananan yara a gida 'yan amin yana faɗa suna ce amin a kira malamai na tsangaya a ce ku yi tilawan alkur'ani ku sauka sau adadin da baya da iyaka ku karanta alkur'ani a yi masuli da shi ta ko ta wani bangare a ɗauki addu'a billahi lazi la ilaha illa sai kun ga canci daga Allah ba wanda ya fi ƙarfin Allah akwai kungiyoyi da cibiyoyi da hukumomi waɗanda suke rike da al'amuran linzamin al'umman musulmi don Allah muna kiransu kar ya zama kawai mutum ɗaya ne ya faɗa ɗauki abun wasa-wasa har yanzu ƙasa ba ta ɗauka ba yadda ƙasa ta ɗauki ɗumi kwanakin baya don Allah masallatai su ɗauki ɗumi wuraren taron jama'a su ɗauki ɗumi gidaje su ɗauki ɗumi a yi addu'a da gaske idan da gasken muke yi in kuma ba mu yi wannan ba to kaɗan ma kuka gani sauran na baya abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya fe mana wa sallallahu wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi